ban da kaddara ni ma matar ka sai ka ringa min sanda ke kin kasa gane ba wai sanda nake miki ba ba wai dan ke nake abin nan ba ina yin sa makon ne saboda kin san halin da muke ciki tsakani da Allah magana matan nan mai gidan hayan nan yanzu idan da zo ta riske a cikin gidan nan yake tunani shi sa nake sa mako in fita in fita bari ke kuma sai ki tuzo da mutane da bukatu wallahi duk abin da nake so shi zaka min a cikin gidan nan Allah ya sa ina da na ba sai na tsaya buga gida ba ni da gidana ba zan tsaya sai na kwankwasa an zo an bude ni to idan junanka ka sammako ka gani na a tafi na kwana wai kai tsakani da Allah me yasa baka ganewa ne wai kawai wani irin mara fahimta ne wannan kai tsaba tsantsar rashin mutunci ne hmm? a dinga magana da kai baka cikawa wai ka san yadda aka na nemi kuɗi na gina gidana hmm? ka san irin irin irin irin eh, ranar da na sha da irin ruwan da ya dake da irin sanyin da na sha baka sani ba kawai gida ka gani a dire ikantu ka kuma zo ka shiga kuma shi shikenan dan abin da zaka bayar shine yake nema ya rufe maka idanu ko to ba zan lamunci wannan abun ba ajiya baturiya ba haka bane matsala aka samu dan Allah Hajiya turiya ki daga mun kafa matsalar da aka dan samu kin san mu yan kwangila ne to yan kudaden mu mun yi aiki ba a biya mu ba to shi sa kika ga muna ta wannan aje a dawo aje a dawo din kuma insha Allah cikin ɗan lokaci ina sare za a biya kudin nan zo in baki dan mu ba abun mamaki bane ki ji an biya mu yau ko a biya mu gobe nan da kwana biyu kwana uku za a iya biya mu nan da wata biyu za a iya biya mu nan da wata uku nan da wata hudu za a iya cewa da an biya mu kudaden nan kaga ta wani irin kankanin lokaci ka ce mun babban lokaci kankanin lokaci so nawa ake daukar lokacin nan hmm? an yi alkawari na ɗaya na biyu na uku yanzu kuma ka ce min kankanin lokaci ai babban lokaci saboda haka ni ba zan lamunci wannan al'amarin naka ba hmm? wai sanda ma aka zauna aka rubuta takardar da zaka shigo cikin gidan nan an sa maganar kaddara a ciki ka gaya min cewa ga irin harkokinka kuɗi ba sa zuwa akan kari to ni ba ruwana da lokaci bai yi ba kawai abin da na sani lokaci na yi ni ina da tabbaci za a biya ni kuɗin gidana. Ajiya Baturiya in kika yi hakuri cikin abin nan ba wani abin damuwa bane Hajiya Baturiya tunda da da na iya bayarwa Hajiya Baturiya in kika tunda da yanda nayi kokari a baya Hajiya Baturiya yanzu ma ai zan iya ƙara kokari ai ka ga dan Allah dakata ka bare rarararan ka dinga jera zance ka dinga jera magana kullum haka kake min da ina zuwa ma ka miko min ba za a zauna wannan bata mm, mm, mm, lokacin ba tunda na juya na yi tafiya ta Baturiya ba haka bane ki gane abin da nake nufi da ke a kaddara zuwa mutum take bai san da abin ba to in abu ya zo haka ya za a yi sai hakuri dan Allah suna na ya fita daga bakin ka hajiya baturiya hajiya batu in ka ƙara cin baturiyar nan sai sai rai ya ɓaci ka to hajiya baka in Allah ya da eh lalle ka ce mu jazale da ni da kai ba haka bane hajiya abin ka za za so nake in samu in biya ki neman Allah ya da in huta ai ina jin daɗi dan an gaya min ki mutum ne kirki ce kina taimakon al'umma hajiya na Allah ki yi hakuri sanabe nan matar gida ce take bani hakuri i eh, ba shakka to ai ba haka ake yi ba ai da karfi da karfi ake hadawa da ke da mijin za ku iya haɗa gwiwa baki da kayan ɗaki ne kike wani bude bakin a ayi hakuri na kin hakura ba zuciya tun ina kamar ki nake neman kuɗi kina zaune sai a nemo a baki ki ci a biya miki haya har kina bada hakuri a yi hakuri a yi hakuri to na kin hakura kuma yanzu idan kuka fita daga gidan nan ke za ta fi kwabewa eh yarinya ke za ta fi kwaɓewa. dan inda zaki dora hakarkarin ki ma sai ya nemi ga gagare ki tunda na san gidan tsoho yadda yake shi ko cikin garda ya shiga zai iya kwana to saboda haka idan da abin da zaki ja a jajja a fitar a hada a bani kuɗi na sai kuma a hari gaba magana ta ƙarshe ka zo gida ka same ni za mu zauna mu sake tsara magana saboda na rasa yadda zan bullo ka in haɗa ka da lauya na idan ka ƙara ɗaukar lokaci lokacin nan yayi baka ba da kuɗin nan ba ko to labari zai sha bamban dan za a fita maka da kayanka yanzu ma ka gani da mukulli na na taho da zummar idan maganan nan bata tabbata ba kawai a fita in rufe gidana a ina fatan da kika dai kika zo yo ai wannan wani abu ne daban yo in ne dai na taho su biyo ba na wani abu ne kira kawai zan yi a taho zan zo zan zo yarinya ba da hakuri zaki rinka yi ba a koyi zuciya a rika nema yawa a nemi na kai ba a zauna a zuba namiji ido sai ya nemo ya kawo ya biya ya baki abinci ki ci kuma ya biya miki gurin kwanciya ka zo ka same ni ka ji na gaya maka nan kun azabai biya musibar biya duk kika jawo duk wani jamin wannan abin mariya ne na janyo me nai ni nace ka kama hayar kin bani na fita tutun wannan cin mutunci kullum kice ka kici wannan ci wannan tsakani da Allah kina ganin dai ga halin da ake ciki Ai yanzu na ga ilimi, ta koya min ilimi. Na me? To ta ce a nemi na kai. Me me ban sana taki da kin kiba taimakon mijinki zai. Na yanzu kuɗi za ka kawo. wa alaikum salam rahmatullah to kuma me na wani eh, tsayawa nan gurin ka shigo ciki mana kaga usman da Allah zauna zauna mai magana ni ba ni ciki da zan shigo me zan shigo maka tunda da ka san akwai dare zauna mai magana ka zauna mana cikin damuwa menene matan nan ta mugun takura mu duk sammakon nan da nake in fita matan nan sai da ta darman ta min da na mikiya kawai sai ga ta a gidan nan da sassafe ta zo ta same ni wai ita allan baran ita dagaji da wani haka da haka da nake mata waye-waye da sauransu saboda haka ita kudin haya ta kudin waye wannan wace irin masifa ce haka ake haya ai laifin ka ne kamar ya laifina ne ka kowa sanin laifin ka ne to kai kana da matsala ga abin da ake gaya maka yanzu maganar da muke ta ce dole dole sai na je yau mun yi magana mun daddale ban san me za ta gaya min ba ka je kawai ba komai wai in je kawai ya za ka ce ba komai ina da kuɗin da zan bata ne yanzu idan ta ce da ni sai na biya ta kuɗin ta a yau ba shi sa nake ta guje gujen ba sau nake idan an biya mu kuɗaɗen nan samu in bata haba na ali di maganar nan na raɗe na ta dole ka rika samun matsala dole ka dinga samun matsala kar fa ka manta uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya tare muke yin komai tun muna ƙanana ni da kai kaya iri ɗaya muke saka ta nake daidai da aski iri ɗaya muke da kai gurin aikinmu ɗaya komai tare muke yi ni da kai amma gurin ka zo sai ka ce wanda aka yi wa makaru ka zo ka ce dole sai ka yi aure inda ka yi haƙuri auren ma lokaci ɗaya za mu yi shi to kuma abu ya zo haka ai bai kamata ka zo ka dinga kuma yin ƙorafi ba saboda Allah ba ba ma babban bala'i sai ita zarau ba ta daga kafa duk ba ita ke jawo musiba ba ma ta ce wannan ta ce wannan gashi nan kudade tun dinga tafiya har ga shi ban samu na biya kudin haya ba ta rika ce min ai wannan ai lokacin yana nan da sauran lokaci yana gaba ka biya ka biya gashi nan an zarza mu shawara ɗaya zan baka me za ka manta ibalitin mu kenan abinda za ka yi ka je ka samu yan wasan kwaikwayon nan su maka shiga ta tsofaffi tun da dama ai kamar mu ɗaya da babanmu ka je mata kawai a zuwan shi ne kuma a hamshakin mai kuɗi ba shi gidan ba a yi maganinta kaga bari ne da ita malam zai yi da Allah zai yi na san wanda ne ma zai sha mamaki mu je Wannan wace irin kama ce haka? Alhaji kamar na so in san wannan fuskar. <laughs> Allahu akbar. Aikin san dan Ali ko? Eh na san dan Ali. To dana ne. Kuma Allahu la ajab. Yanzu dan Ali dama da mahaifinsa a garin nan? Eh na san zaki mamaki, amma ba mamaki bane. Haka ake ta faɗa, kamar mu ɗaya da shi. Yanzu Alhaji sai naga kamar ba za ka haifi dan Ali ba. Haka al'amarin Allah yake. To ni da nake zaune a Turai, Hajiya, ai dole ki ga kamar ni na san zama haka yanzu na ga miki shekaru na sai ki mamaki yanzu a haka na kai shekara 75 to yanzu dama shi dan Ali yana da mahaifi kamar ka ya zauna ake faman taraliya da shi akan kuɗin haya wannan wani irin al'amari ne haka me yasa mutanen zamani suke gulakanta kansu hmm? to hajiya sha'anin yara ya zaka da su yaro ne mai taurin kai kin ganna nan gaba ɗaya rayuwa ta a ture nake yanta kuma yaran nan gaba ɗayan su so nake in kai su amma ɗan ali ya takura lallai lallai shi sai ya yi aure kuma a garin nan to sai na bashi da dabararsa idan yana tunanin shi yana da yanda zai yi sai na ce to zauna wannan dalilin yasa har ya kama haya gidanki to ban ji daɗi ba a matsayinsa na ɗana in zo in tarar da ɗana za a ci mutuncinsa to wannan abin sai ta shankali na sai na ga ya kamata in zo in karɓar masa yanci amma yancin da nake nufi ana hajiya shine alfarma nake so ki mun amma alfarma da nake nufi shine na fi ƙarfin gidan da yaran yake ciki amma saboda in koya masa darasi ke ma uwa ce uwa ce gare shi ina so mu haɗu da ni da ke mu taimaka mu ba yaron nan gudun mawa san kansa don haka abin da nake nufi anan shi ne hajiya za a biya masa kuɗin haya amma ba yanzu ba ina so a ba shi dama ije ya wahala ya gane kuskurensa na kin biyayya da yawa iyaye ayan fahimci na jiya to wannan shine dalili saboda ina sauri ina ga eh, cikin kwanaki biyu insha Allah zan bar kasan nan gaba daya to da haka nake so mai magana nan da ke amma kar ki ga ma yaran nan cewa na zo inda kike yauwa ai mun dai wannan alfarmar ya dan zauna zuwa wani lokaci idan na dawo sai mai magana yawa to yaron nan da mai jin magana ne shi kadai zai iya bada gida guda goma ba tare da inji ji eh? komai ba ƙware kuwa ai ba komai alhaji ai in Allah ya yarda tun da ka shigo cikin al'amarin nan ai magana ta wuce Allahu akbar dan Ali ya zauna lafiya lau a cikin gida ba mai karata mai da hankali dama gida dai nawa ne ba na wani bane saboda haka lafiya lau ai babu wani abu da zai kara tasowa ai dama ka san al'amari ne na kawai dai an ga mutum haka yana ta ɗan kuje ba kuje basa ya kasa ba da kuɗin haya kuma yana taiwa matarsa hidima ka gani ai dole a tada a masa hankali a takura masa amma yanzu tun da ka shiga cikin zancen nan magana ta wuce ina fata dai ina fata dai Alhaji daidai ya gaya maka dai wani abu ko me kika yi kima uwarsa ce na karba ba matsala gaskiya to shikenan sai gani na biyu a ga ga yara assalamu alaikum to salamu babban magana an ce da makasau bawa lalle an zo gurin irin wannan gyararren tsoho eh, lalle tsoho ya sauka da kwali eh, al'amari zai canza al'amari zai juya al'amari zai daidaita kin san me fa bani mamaki wato mutane sai in ga kawo ba sa ƙauna Allah mutane sun zama wasu iri sun zama in jari hujja duba ki ga yadda matan nan ta zo gidan nan ta zo ta ci mutunci take ta daga gira ta ce wannan ta ce wancan tana ta duk magana da ake ba mata son ji ta tashi hankalin kowa amma wai da na je na yi mata shiga dattijo mata ta gan shar da ni na gama nuna mata ni hamshaki ne ni mai kuɗi ne ni waye waye kaza kaza da sauransu sai ga mata ta fita take ta dawo ta dau saiti cewa take a ato banda abunka dan al'aini ma dana ne ai da ma sha'anin yaran ne su ne ba sa shawara ba sa waye sai ga mata ta sadda kai ai kawai komai ba matsala an riga an zo an daidaita a san me yake ban mamaki da kai sai kin faɗa kai ta faɗa kai ta nasiha ƙarya babu kyau ƙarya babu kyau shi yanzu kai ma ka je ka sharara ta me me ke nufi wannan wannan ai ba wai ƙarya ce irin ƙaryar da kike tunani ba ai da ƙarya ƙarya ce a wannan ai magana ƙarya ce ake yin ta kare kai ba don a samu abu duk abin da ya faru ke da ke wannan maganar ba ke kika jawo ba duk abin da ya faru yanzu ba don matsalolin ba bukatu bukatu kullum ke ba ki da aiki sai dai ai kaza ba ai kaza ba ai kaza ba ai kaza ba ba dan matsalolin ki ba na bani bani nan kullun ki ce a baki a baki da har arziki lokacin da zamu biya kudin haihuwa mu biya ba tsakani da Allah ni da abin da nake so in ƙara tunatar da kai kar ka manta ita ƙarya ɗaya ake yi ai shekaru ɗayawa ba a gyara ta ba wallahi tsaron da matan nan ta gano ka ke ba ma na san irin wannan ke wai hakkin kai manzalin da zaki ringa mutane eh, wazi ki faɗi wani abu inda kin san irin gaskiyar da kya limana a cikin halin da na rika shiga ba ko me nayi baki kika jawo ba kin ga ni yunwa nake ji kin ton wanda ni kwandon lalu da yi na dauka abinci ki zo da shi me zan yi da wannan ki bani abincin ci do Allah to ai bai karasa ne. kai ba kiya wuta ciki wallahi dan yanzu aka ci kin ga in ma bai nuna ba zubo mun koro masa ne na dangwala da biredi yunwa nake ji zai kubar mutum da yunwa ina taɓa batu ƙara ciki na ƙara rarrakewa Hello? Ah, Ali? Na ji shiru ne ban ganka ba. Yawa kana nan kusa? Da Allah kai sauri ka zo. Yawa ai ya kamata. To shi kenan sai ka ƙara so. <laughs> Masha Allah. Allah ya ba da A iso lafiya. Madalla. Na Ali. tura. Barka da Ina wuni? Lafiya. Ina gajiya. Ina gajiya. Kuna lafiya? Lafiya Sannu. Ya gida. Alhamdulillah. A'a. Sai ka ji kira. Eh. Ai da muka zauna ne da Alhaji. Eh. Bayanai muka yi da shi sosai kuma na gamsu da bayanansa. Masha Allah. To kamar yadda yake dan yi min korafi akan yadda al'amura yake tsakaninka da shi. Magana ta Allah ya dan yi kuka akan cewa ka dan bijire masa ne. kaga ai bai kamata ba dalilin da yasa kenan na ce bari in kira kan dan yi maka nasiha ai su zama da iyaye masallan ku maza gararin ku dama mahaifa Yawa kuma kowa addu'a yake Allah ya raya shi da mahaifansa saboda ya kyautata musu shi ma ya samu rufin asiri ya samu buɗi da fatahi a cikin al'amuransa to me zai sa kai haka hmm? da Allah a kiyaye Yawa a kiyaye da Allah a bi iyaye sai a zauna lafiya shi kin san matsalar ne shi dad shi ya fi son wai gaba ɗaya sai dai mai aure a turai ni kuma ba na son matan turan nan gaskiya ni shi sa ni na fi son aure baka shi sa kawai nayi masa haka amma dai Allah ya yarda da na riga na yi auren yanzu ai ba matsala ba zan sake bashi matsala ban Allah ya ai bai kamata ba mutum da hankalinsa kamar kai din nan da kyan mu'amalar ka da kowa ba ka da wata matsala fa tunda Allah ya sa muka haɗu da shi shikenan kuma komai sai ya wuce a waje na ai yanzu babu wata matsala a tsakaninmu alhamdulillah yauwa ba wata matsala ka kwantar da hankalinka gida ka ci gaba da zaman ka hankali kwance babu bayanin wani tashin hankali na wani daga hankali na wani kudin haya to ka gane eh. sai kuma har ya tafi eh. sai na manta ban karbi nan ba ba yana da kyau a ci gaba da gaisawa eh, eh saboda haka zaka bani lambar ta sako